إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحد لا مكاله إنا لراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إلى الظالمون فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أتفا على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف المرسلين نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da tafsiri a cikin suratul yusuf wanda muka so mutum daga farko wata ramadan wanda kuma a kyautata zaton mu insha Allah ba ba sai mun kai ƙarshen azumi ba Allah zai taimake mu mu kammala insha Allah abin da ya saura insha Allah muna ganin kamar nan da kwana biyar ko kwana shida za a iya kammalawa daga nan bakida za mu dasa tafsirin aya insha Allah ta'ala ne wannan shekara sai kuma ubangiji Allah ya kai mu wata shekara yau goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara Allah ne zai mu ci gaba da tafsiri a cikin suratu Yusuf yadda muka tsaya a karatun mu ne gabata a aya ta 84 domin mu fahimci abin da kyau ɗan'uwan annabi yusuf farin salam sun dawo daga misra zuwa tana'a. kuma sun baiwa mahaifinsu labari kamar yadda babba daga cikinsu ya ba da shawara cewar ku je ku samu baba a can kan'ana ku ce da shi irin na blaka fara ɗan kayan sata kuma an riƙe shi kamar da shari'a ta tsara ya zama bawa a garin misra wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hasibin abinda muka gani a zahiri an fitar da suwa wa mari daga cikin jakarsa shi muka yi shaida idan kana shakka ya kai baba ka tambayi mutanen misra duk suna da wannan labari idan misra ta maka nisa tambi ayari mutanen kana'ana da muka yi shiga da su zuwa garin misra su ma suna da wannan labari saboda haka wa inna ga ko, muna da gaskiya baka yi bayani cewa mahaifin a wannan karin ma ya sake nana ta irin maganar da yi da farko lokacin da suka ce masa inna zahabna nastabiqa wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akala rizq wama anta bimu'minin lana wa kunna sadiqin sai uban yace bal lakum anfusukum amra fa sabrun jamil to irin wannan maganar ya sake nana kawo a nan suna cewa wa inna la salihuna sai ce bal sawwalat lakum anfusukum amran wa sabrun jamil asa Allah an ni bihi jami'a ina fatan Allah zai tattaro mun ƴaƴana guda uku ba ta ya zo mun da su har yanzu ban dibi tsammani shikenan sai yawa sai da su ya zama sai ya fuskanci Allah annabi yaqub alaihi salam bai kokawa kowa ba sai Allah wa tawalla anhum wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf ya Allah ya bakin ciki na akan yusuf ya dinga kuka ya dinga kuka hatta biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa qabul har sai da bakakin idan tana sannan ba su gaji ba idan suka bace suka rutu fara anan malamai suna cewa irin shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewar idan masifa ta same ka me zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce wannan babu shi a shari'ar su wannan gara ba san babu mai ita sai Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kai ce wa asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kabir domin ba su da wannan su. sannan kuma kokawa da annabi yaqub alaihi salam yayi ya kokawa Allah ne ko ya kokawa Allah wannan kuma ba a hana ba kukan kan ne. hawayen da ya ta zuba har idan tana suka koma faraye wannan haramun ne ba haramun ba ne bakin cikin da ya yi har ya furta ya ce wa a safa ala yusuf ya bakin ciki na wayo allah na wannan haramun ne wannan shi ma ba haramun ba ne an gane ko ba haramun ba ne a su ba haramun ba ne a su allah ya san muna da rauni za ka iya samun bakin ciki ba za ka iya hana ba a ce ɗanka ya mutu Ka kai barkin ciki ba za ka iya barkin ciki za ka iya zubar da hawaye amma abin da ba a so shi ne ka yi furuci da mummunan kalima hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu me yake cewa innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya ibrahim na masjidi a wata riwaya wala naqulu illa ma yurdi rabbana idan tana za ku zubar da hawaye zuciya za ta yi bakin wannan ba haramu ba hana ba amma la naqulu illa ma yurdi rabbana ba za mu yi furuci da wata kalima ba face abin da zai yarda da Allah wani hadisi cikin sahih bukhari yana cewa إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى الفريق ألا مدر الفريق بيكا ومتندى هوا يتندنا وكما بدي انتك ينزل سيرتا أما أنا كاما متندى أبدا وانا يفرتا شين هرشي تسبب لها كما تنبى زيبا إذا أبيزا بيزا فتنبى في سيوة مغانا بأسوا shi sa Allah yace anan wa huwa kawi ay kawin li ghairi la yatasawwaru bi kai to yana cikin wannan yanayi na alhini da sauransu da fashi rai bai iya magana da kowa amma yana magana da Allah yana addu'a da ƴaƴansa suka kai shi a wannan yanayi ƙalu sai suka ce tallahi taftau tadhkuru yusuf ya kai babanmu wajen shekara arba'in kenan da rabuwar ka da yusuf har yau baka manta da shi ba ba za ka kushe ba wallahi tallahi ba za ka kushe ba mun rantsa da Allah ba za ka kushe ba kana tunawa da yusuf hatta ta kuna haraban ai hatta ta zahaba kuwatuka wa ta kunu ba'ifa har sai karfinka ya tafi baki daya ka zanto mai rauni mara lafiya a don tsabar kuka akan musul kawai an ta kuna min alhaliki ko ma ka kasance da cikin mutane ku. wanda yake nuna cewa idan mutum ya damu da yawa ko ka sai yawa to mutum na iya mutuwa me ne kan ya ce musu قال إنما أشكو همي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال تعالى النبي يعقوب عليه السلام شيء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله abin da nake yi kadai shi ne ina koka damuwa ta da bakin ciki na zuwa ga Allah ban kokawa kowa daga cikin mafi amma zuwa ga Allah ne albatu kamar yadda al-imam abubakar al-jazairi yake cewa huwa ma la yusbaru anhu min al-qabr hatta yubassar al-ghayb duk wani labarin da suke wani cikin sa ba ka iya hakuri da shi har sai ka baza shi ga wani shine albas wal huznu kuma shi da bakin ciki annabi abu da yake cewa ina koka damuwa ta da bakin ciki na zuwa ba ta ban koka muku ba wala sana ku dame ku wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu kuma na sani daga Allah abin da ku da ba ku sani da shi annabi Allah suna zargin shi ne yasa har yanzu yake tunawa da annabi Yusuf bayan wajen shekara 40 da suka wuce ya salwanta shi kuma yana cewa na san abin da ba ku sani ba don ina da alaƙa da Allah mu ba menene ya sani wanda su ba su sani ba malaman tafsiri suka ce ya sani tabbas lokaci zai yi da shi zai zo ya sujjada tare da ɗan uwan baki ɗaya da annabi Yusuf alaihi salam yana da wannan yaqini amma su ba su sani saboda haka yana kiran wannan lokaci su ne suka ce da tsammani da yake ba su da ilimi cewa annabi yusuf shi ke nan da tun shi ya kare ba a ci da wani amma shi annabi yakubu alaihi salam yana da yakin cewa zai zama da kansa kai ba ma shi kadai ba an asa wahu an ne bihim jami'a da annabi yusuf alaihi salam da babban ƴaƴan sarobin ko yahuda da kuma ainihin bunyamin yana da yakinin dukkan su baki daya Allah zai tattaro su da zo masa da su shikenan ya yi kuka ya hana shi ya ba su dalili me ya saura saura a shiga aiki yadda za a nemi yaran nan a sami su shi kuma ya riga ya rauni ba shi zai fita da kansa ba sai ce da 'ya'yansa mai يا بني da wa من يوسف وأخيه sai تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا من روح الله إلا القوم الكافرون ya ya guda yana da annabi yaqub alaihi ka ku ci gaba da zama a gida izhabu ku fita fatahassasu min yusufa ku je ku nemi labarin inda ɗana yusufa ku fita gari ku je gari gari kuna neman sa a tahassus kuwa talabul khabar khabarul khair tahassus shine ka nemi labarin alkhairi tajassus shine CID ka nemi labarin sharri an gaban bane tsakanin tahassus da tajassus ko bambancin kawai harafi ɗaya ne shi ne jimun da ha ta hmm? haskasa a yi ƙwalaba habarar kai wata jassasa a yi ƙwalaba habarar shan ya baniya ya ku yana in haɓu ku tafi ba ta hassasu min yusufa wa akhi ku je ku nemi ɗana yusuf da ɗan uwansa bunyami ku shiga lungu-lungu saƙo-saƙo ku je ku neme su wadatai a su da rauhin la wadatai a su da kada ku karaya kada ku kasa ku gaza kada ku ɗebe tsammani cewar za ku gaishe tabbas za ku gausu da annahu ya alamu min Allah ma la ya alamu innahu la yay'asu min rauhillah illa alqaumul kafir domin lallai babu wanda yake ibi tsammani da kauna ba kiɗa daga rahamar Allah sai mutane kafirai iya mun bayani cewa sai a sunan nan da yayi as an karanta su da riwaya biyu bil qalbi wal ibdal bil imam al bazzi ibn kathir ha ولا تايسوا من روح الله إنه لا يايس من روح الله إلا القوم الكافرون shikenan sai ayan suka fita suka bazama je wannan gari je wannan gari karshe sai suka koma misra ba suna da yakinin annabi yusuf na cikin misra ba amma suna neman sani zo misra sai suka shiga fada fadarwa fadar annabi yusuf alaihi salam da suka shiga fadar ya faru فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا بضاعة مزجاة أوزنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين الله أكبر Allah madaukin sarki bai ga dama su sha wahala da yawa sun shiga misra ba ma neman annabi yusuf ne kai su misra ba dama garin neman annabi yusuf da ɗan uwansa sun san cewa a gida suna fama da yunwa da fari da rashin abinci saboda haka da suka zo misira sai suka ce ba za su yi amfani da wannan dama mana tun da mun saba awo a nan mu je gurin musulman nan kudin ma da yake tare da mu babu yawa mu je mu roƙi shi ko zai mana awo mu kai abinci gida to Allah madaukin sarki ya tsara ya haɗa su ne kamar da yake kazalika kidna li yusuf duk wa'annan scenario sun ba ta daya wallahi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsara su domin a samu sarki domin kuma manufar da sun ma falamma da haru ma'alai lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka shigo zuwa gare shi suka shigo fadarsa su mutum nawa ne a nan a'a a da ƙur'ani bai fada ba wannan karin ƙur'ani bai fada ba lokacin da suka fita annabi yaqub cewa ya bani yaqub fa tahassasu min yusuf wa ya ku ayana ku ta ku nemi yusuf da dan uwansa to amma ba duka sun da fita ba siyaki ya nuna cewa duk ƴaƴan da suka fita amma ba duka su bari za ku gane tanka ba cewar ba duka su bari idan muka zo gurin insha Allah ta'ala wadansu daga cikin su suka shiga fadar annabi yusuf alaihi salam anan ma da karo a ranar yayin da suka shiga fadar sa sai suka yi abin da suka saba tun da kullum idan suka zo dama awo suke wajen shekara biyu suna kai da kawa ba sun awo ne kawai karo sai suka ce ya ayyuka al'aziz ya ɗebe alfarma suna gawa na biyu su fara biyu sura masana wa ahlan ku da mu da fabilan mu ba ta daya cuta ta sami bana cikin bala'i ruwa muna cikin fari babu abinci wa jikna bi bida'atin muzdatin kuma wannan zuwa na uku wannan karan na uku da muka zo babu da mun zo da kuɗi dan kaɗan bida'atin muzda ai malun qalil ko kuma malun radi la yasluhu li ahli madina mun zo da kuɗi dan kaɗan sai da kuɗin mutanen ƙauye ko mutanen garin ba mu abin da zai amma roƙo kafin da ka taimaka mana yadda ka saba maka mana ya mana awo yadda ka saba mana a auki ila na kaila saboda haka ya mana awo wata sadaka alaina tunda kudin mu baya saka kaɗan ne to ka ƙara mana da sadaka ba gyara ba ma. mutum ya gama auna maka gyada ka ce na gyara wannan ba shi ne wannan ba wata a laina wannan sadaka suke yi ba gyara baya cikin musulunci wannan roƙo ne inna Waha allaha yajzi al-mutasaddiqin lallai shi Allah madaukakin sarki yana sakayya mai kyau ga mutane masu yawaita sadaka duk wannan suna kudai ta da annabi su da alaihi salam don ya kyautata musu ya ba su abinci to wannan karan abin zai fashe za a gane me yake tafiya ne annabi yusuf ya ce قال هل علمتم suka ce wannan karar karo na uku annabi yusuf yin salam sai ya tuna da halin da mahaifinsa ciki na rashin sa tun wajen shekara arba'in ya tuna da halin da mahaifinsa yake ciki na fari da yunwa alhalin gashi ɗansa yana nan yana cikin sarauta yana cikin kuɗi da wala ya tuna yadda aka raba shi da ɗan uwansa bunyami kafin allah madaukakin sarki ya zo ya haɗa su karo na biyu da suka sai bai iya haƙuri ba aka ce suna neman wannan sadaka ne suna da irin yunwar da mahaifin zai ke sha a can kawai sai fara kuma fara kuma da hawaye yana zubar da hawayen nan akwai kambe na sarauta a kansa dama annabi yusuf alaihi salam yana da wata alama a goshinsa da yan uwansa duka suka sai to wannan kamben ya rufe yana cikin kuka sai ya daga ya tura wannan kamben sai ga wannan alamar ta fito sai ya ce musu hal alimtu shin kuna tunawa fa ma farukin da yusufa wa akhihi abin kuka yi da dan uwan ku yusufa da dan uwan ku bunyamin in antum jahilun a lokacin da kuke jahilai ba ku san sakamakon abin da kuke aikatawa da sharri ba kuka iya kuka dauki dan uwan ku jinin ku dangin ku kuka je kuka yarda shi cikin rijiya kuka iya daukar dan uwan ku karamin yaro kuka sayar da shi arha ya halaka ba kusan inda ya tafi ba wajen shekara arba'in kuna tunawa kuwa yana wannan magana suna kallon irin kyansa suna kallon irin alamar da ke goshinsa kawai sai suka ce ne قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Suma sai suka yi mamaki, abinda suka fita neman ya sabu, sun fita neman zuwa, Yusuf wa a su sun shigo gurin yusufu wa cikin ma ba su gani ba su zo suna ta neman abinci annabi yusuf alaihi salam na tunatar da su baya take sai suka ce faru sai suka ce a innaka da anta yusuf shin kai da yusuf ɗin ne ba mu sani ba wajen shekara biyu muna kai da kawowa baka ce mana kai da yusuf ba muna ta wahala a innaka lallai kai ɗan nan anta yusuf kai na yusuf a innaka anta ta'kidun ala ta'kid kai ne Yusuf dan tun shekara biyu muna kai da kawowa muna awo a gurin ka ba ta nuna mana kai na Yusuf ba muna ta wahala Fada sai ce ana Yusuf wa hada akhi ne na Yusuf wannan kuma wannan na kwato shi daga hannun ku shi ka dan uwa na Bunyami wanda kuka tsane ku kuna mana hasura ba ku hazo ku kanmu domin ɗan uwan uba ne ɗan uba ne domin mu ɗan uba ne a gurin kuke mana hasara قد الله عليك hakika Allah madaukin sarki ya mana ni'ima mai yawa mai cikin ni'ima da suna rabe shi bai sai da ɗan uwansa yake ba shi ma bunyamin bai sai da ɗan uwansa yake ba yau ga sunan a haɗe tare da annabi yusuf ya musu wa'a ya ce innahu lallai shi man ya sarki wa ya don mutumin da zai ji tsoro ya ji tsoron allah a madawakin sarki sannan ya yi haƙuri duk mutumin da zai ji tsoron allah mene ne tsoron allah ka bi dokokinsa ka bi umarninsa ka bi hadarsa wa ya kuma ka yi haƙuri a kan bautan allah ka yi haƙuri a kan cutarwar mutane to fa inna Allah lalle shi Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin baya sarwatar da ladan masu kyautatawa kenan hannun ka bai sanda yake musu kudin nan babu da tsoron Allah tun da shi ya ji tsoron Allah kuma ya haƙuri a kan cutarwa da suka yi masa to irin safiyar da Allah ya suna ganin ya halaka ba za a ƙara ganin sa ba amma ga shi nan yau shi ke sarauta duk garin misra ba gida na me suka ce قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين الله أكبر ثم يوم أنا سكت سلولا سكت كلام da suka ce za ka ci gaba da hasada bai taso ba ana tubar dole ya zuko tubar dole kuma sun tubar da daga gaske da sun san abin ya fi karfin su kalu sai suka ce tallahi malanta da Allah to wannan ya nuna fatuwa ɗan wa annabi sun tunanin sun saba da tauba wai a wannan sura tunda muka fara so to na gina suke rantsuwa eh ba zai tuna mana da su nan inda suka yi rantsuwa sau uku da wata rantsuwar kusan sabo tallahi tattabu tankuru yusufa nan kuma suka ce tallahi lafad adara kan babu alaina قالوا تالله تذكتي والله ملم على الله لقد آثرك الله عليه Allah ya fifita ta akan mu ba ta dan mu annabi yusuf shi kadai ya fi mutum goma haka suke ne kai kadai ka fi mutum goma kai haƙi ka ƙara haƙi ka ƙara haƙi har Allah ya kawo ka wannan matsayi da ka da asarar kallon ma'ali abin da muke gudu ya kawo ba ma san a ce kai ka mu yanzu kai ka mu dole. kuma Allah ne ya fi fita ka a kan wani in kunna la tsafi kuma da nemo dannan masu kuskure ne masu laifi babba ka yafe mu sun gawo sun tuba jama'a mutumin da ya maka laifi har Allah ko mun girma wannan laifin har Allah madaukakin sarki ya sa shi ya gane kuskuren sa ya zo gurin ka neman alfarma ka yafe masa me kamata ka yi shi ne ya masa suna cewa na ta ƙasar kan ba wa in kunna da kafiri cewa kawai suke suka yi bu fa mun yi ko ku bi girman laifin fa jama'a kuna hango laifin fa kuna ma can baya inda suke mamayin sa suke zazzagin fa suka jefa cikin rijiya yana ɗan ƙaramin yaro yana makalewa cikin su a ya yana kaza kaza ku yi hakuri kar ku jefar da suna ki suna ganin suka tura cikin rijiya suka yi su. kuna hangowa lokacin da mutane suka zo ayari daga gari mai nisa ba su san su ba haka kawai suka sayar da shi da rahima ma'aduda ban kano fihi min az-zahiri duwa nan abubuwan ba kira annabi yusuf alaihi salam yana yake su suna cewa in kunna da kafa in mai kuskure bai wata wata ba ba guna guni ba dita A gane mu wallahi wannan shi ne yafiya na gaskiya kafin ka yafiya mutum ba sai kai guna guri ba ba sai kai mita ba ba sai ka tuno masa da abubuwan da yi ba annabi su bai tuno mu da komai ba kuka yi man kaza kuka yi man kaza kuka yi man kaza haba me ya zafi bai sai muka haka ba suna cewa wani kunna da kafin abin da suna musu kawai a halla alimkin jibil generally ne hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi in antum jahilin kuna tuna ba abin da suka yi yusuf da dan wasa lokacin ba ku da ilimi ba ku sani ba da suka gane suka ce mun yi kuskure suke da shekara za ka fiye ba alaihi da za ka fiye ba alaihi ma ma'ana tafiri la ta'nib alaikum biya daga yau babu wani zargi a kan duk wani laifin da kuka yi bakin ɓarya daga farkon su zuwa ƙarshen su na yaji sun wuce a nan ne malaman shirin suke da aliki cewa annabi yusuf alaihi salam bai taɓa lamawa kansa wani laifin guda ɗaya da aka ba. har yabar duniya bai taɓa lamawa kansa wani laifin fara ɗaya da aka masa wannan kuma shi ne ɗabi'ar azaba ba gida don ka taɓa gangan jikinsu ko ka taba mutuncin su ba sa bana jira amma inda hankalin da yake tashi ba za su barka ba shi ne ka kafa dokokin Allah قال سعد يوسف بن لا تثريب عليكم نعم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين qala la ba alaykum al-yawm annabi yusuf alaihi salam ya ce daga yau babu wani zargi wani laifi a yau yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku malamai suka ce wannan addu'a ce ai Allahumma ighfir lahu kace ya Allah ka gafarta musu domin shi ya yi ta bangaren karanta. amma shi Allah subhanahu wata'ala ba annabi sa suka taba shi ne gafarar Allah ya kamar yadda shi ma yadda za ku zo ku samu bayan komai ya daidaita suka sun taho garin misra suka rufe shi ya abadan tarfin lana da bambara ina na kafa yin ko takin shi mai ce ya fi ku fara haka ne ko ya fi rumma fara Allah zai gafarta muku وهو أرحم الراحمين kuma shi Allah madaukakin sarki ya fi kowa jin kai cikin masu jin kai na a wannan lokacin bayan annabi Yusuf alaihi salam ya sasa tare da uwansa ya nuna musu gani annabi Yusuf ga dan uwana Bunyamin da kuma guda goma duka da dan ne ba zo na kai kuma ga matsayin da Allah ya tura ni ku zo ku amfana suka yarda suka ce komai ya wuce ba annabi yusuf alaihi salam dan ya kara neman labarin mahaifa shi kuma baba da kuka baro shi a gida ba wani irin hali yake ciki sai suka ba shi labarin irin mummunan halin da ya rasa ƴaƴansa guda uku ya yi kuka ya yi kuka har ya makanci har bakakin gidan dana sa sun koma barare babu abinci a gida yunwa masa musu katutu sai hankalin annabi yusuf ya tashi sai ce musulmi اذهبوا بطريقي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين النبي يوسف عليه السلام tun da yake annabin Allah ne Allah ya ba shi mu'jiza shi ya kwaɓe rigarsa ki izhabu bi khabisi hada yanzu ku koma gida tunda an sasanta ku koma gida je ku samu baba hankalin ya kwanta ku ba shi labari kun samu dan sanyi tare da nan samu yare suna nan a nisa kuma ga irin yanayin da yake ciki shi sarki ne ma ba gida sannan wannan rigar ku je ku kai masa wannan rigar kuna zuwa ku yar masa a fuskarsa ya ce basira shi ne ce izhabu bil habisi hada ku tafi da wannan rigar tawa ku rigar ta fuska zai dawo yana da ba ke gidan nan sannan za dawo normal wa ne da ahli kuma shi bai da ku da shi ba da da da da sauran jikoki da kowa da kowa da suke gidan halin guda ba gida ku ɗebo su ga kuɗi an ba ku ku su baki da ku damu da nusra batun zaman kana'ana ya ƙare ba zaman ƙauye kuma kuma kun san cewa hadith ya inganta daga manzo da alaihi wasallam duk mutumin da yake mutumin ƙauye Allah yake ne kishi ya zo bayi ya zo gari ya zo madina in ba ne almajirin ilimi ba ne da aka ce فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا بدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أما إلى الزبير فشكنا ما أتنى قوما فالنبي يوسف عليه فما أي بيت يجي قوما ما بابا شيء ما كان هذا أما tun الله Allah ya الحين sa a إن gari cikin bariki to shi ke sai zaɓi ya ci gaba tare da ya ci gaba da zaman cikin gari kuma ya ba da umarni da mahaifinsa da ɗan uwansa da mahaifinsa duka da jikoki baki ne a tattaro su a kawo su garin nisa ya ce wa tuni bi ahlikum ajma'in ku zo mun da dukkan mutanen ku baki ɗaya cikin ya aka yi ban kwana da annabi Yusuf alaihi salam suka kama hanya suna barin wurin suna barin garin masara an gane domin an ce ma tsakanin garin masara da kana'ana inda mahaifin shi tafiyar kwana takwas tafiyar kwana takwas to suna barin wurin da Allah ke ne ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح حيوكم لولا أن تؤمنون lokacin da ayarin ya rabu da annabi da sura sun bar cikin garin kenan sun kama hanyar gida kana'ana sai Allah madaukakin sarki ya tudu da wata iska sai ka zo ta hura ƙanshin rigar annabi yusuf alaihi salam daga wannan garin har zuwa kan'ana tafiyar kwana takwas sai mahaifin yi ƙanshin ɗansa yanzu idan ɗanka ya rasu abuwa idan ɗanka ya ɓata ya kwana biyar ka iya tunawa da ma irin sa za ka tuna amma ɗan shi ya ɓata tun shekara arba'in amma har yanzu ya san irin ƙanshin jikin ɗansa sai Allah ya turo da iska ta zo ta hura ƙarshen rigar ta kai wa annabi Yakubu alaihi salam shi ku yana cikin gida tare da iyalansa da waɗansu ɗan uwan annabi su alaihi salam wanda ba ba yi tafiyar tare da su ba wannan ma fasara da yayin yayin da ayar suka rabu da annabi Yusuf alaihi salam qala abu sai baban su yace inni la ajri riha yusuf Lallai fa ni ina jin ƙarshen ɗana yusuf amma laura an tafannido ba na kafa ce ni ne da nan ta guji wannan tsofari tabbas ina jin karshe sa ta kuma haka suka ce faru faru da wani inna ta rajin wani ƙarfi faru sai suka ce suwa ne ne a ana suka ce <laughs> eh? sauran yan kuwan annabi yusuf shi sa da zuwa sai muku da su nan tafi akwai wanda suka saura a gida haru sai saura yan kuwan da suka saura a gida suka ce inna na kalalle fa kai baba da san da shi ba da ni kan kadi irin wannan kuskuren na kana da da dan nan har yanzu kana ci kana da irin tunanin da da nan ka san haka yara suke cewa da mahaifinsu yawai su ɗan zamani ne sai abinda baba ya ce dama irin tunanin da ne innaka la fi dalalika al-qadim kana da nan za mu tsaya insha Allah ta'ala gobe da Allah ya kai mu da lafiya za mu ji lokacin da ayyaran ku ta iso da bishara zuwa ga annabi Yaqub alaihi salam yaya lamarin ya kaya insha Allah ta'ala gobe za mu ci gaba bismillah akwai sanarwa a kan hari Assalamu alaikum.